Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. <laughs> A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan shayi da matsalolinsa da kuma jin shin yana kare wanda aka yi wa daga wasu cutuka da suka danganci saduwa ko jima'i. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a ɓangaren iyali Dr. Abu Yazid Bashir da ke asibitin Bipos a babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Yawa barka da hajiya hawa. To likita da farko menene ma shayi ko kuma kaciya kamar yadda wani bangaren hausa suke kiran abu kaciya ita ce wanda ake wa yaro yawanci a nan arewacin najeriya ko a najeriya ko a cikin bakake akan fi wa yara kankanana wanda akwai fata da take jikin azzakari ta zazzago a ƙasa ita ce ake ja sai a rage tsawonta ko a yanke ta domin kan azzakari din ya fito fili. A likitance menene yasa ake yin kaciya? yana da muhimmanci ne domin idan aiwa mutum kaciya yakan hana waɗansu cututtuka da suka iya samun mutum daga yaranta kamar wani abu da muke cewa phimosis sai fatan ta rife wani lokaci sai fitsari ya dinga taruwa bakin fatan kenan sannan sai abin ya zama musu ciwo kuma har wani lokaci sai a samu ita mafitsara wanda take cikin azzakari ana ce mata urethra ita kuma ta sami ciwo na infection na kwayan cuta a waɗansu al'adun sukan bari sai mutum ya girma waɗansu ma ba sa yi amma illan idan mutum har ya girma abin da aka samu a jikin namiji yawanci akan samu kamar mutum ɗaya daga cikin mutum dubu goma wanda zai iya samun kansa a kan azzakarin shi amma bayan haka akwai ƙwayoyin cuta waɗanda za su iya mutum zai iya ɗauka ko kuma za iya zai iya sawa wato kamar iyalin shi idan yana saduwa da su da irin wannan hali na rashin kaciya su kuma waɗannan ciwoyi ya haɗu da kamar wanda ake cewa ciwo mai karya garkuwar jiki hiv akwai su syphilis akwai su herpes akwai su wata ƙwayar cuta ana cewa cytomegalovirus duk irin waɗannan cututtukan akan samu dalilin rashin yin kaciya amma idan an yi kaciya yana da wahala a samu waɗannan abinan sai dai idan namiji ya sadu da mace wanda take dauke da waɗannan cututtuka ko kuma suna saduwa shine za a samu waɗannan cututtuka a wani lokaci ya kamata a yi kaciyar nan shin idan mutum yana karami ne ko kuma idan ya ɗan tasa ko kuma idan ya girma al'adan turawa akan so a yi wa yaro wai tun bai gane zafi jiki ba saboda haka waɗansu ma da ba sa yin kace ba sa yi ne wai saboda kada yaron su ya ji zafi to amma yawanci likitoci da za su yi idan a asibiti ne za a yi ba na gargajiya ba ne akan sa maganin wanda zai kashe zafin sannan a yi a yi kaciya din to saboda hakan nan ta haka ne idan an yi kaciyan akan wa waɗannan kaciyan suna gan ƙanana amma a musulunce da al'adance na hausawa akan so yaro ya shekara kamar biyar zuwa shida zuwa bakwai waɗansu sukan ce sukan yi ne shekara bakwai ne waɗansu sukan ce sukan yi ne kafin yaran su fara zuwa makaranta nursery saboda yawanci a irin wannan shekara hudu biyar shine ake kai yara nursery suna shekara shida daga nan za su fara primary da sauransu to akan so kafin su fara primary a yi musu kuma a al'adar hasawa yawanci akan yi shi lokacin sanyi ne ba lokacin zafi ba to kuma a fahimta na lokacin sanyi kwayoyin cuta ba su cika tasiri yadda suke da shi lokacin zafi ba shi ne dalilin da ya sa ake yin kacin a wannan lokaci. wato a al'adance ma akwai hikima to likita a likitance yaushe ne ya kamata a yi wa mutum. to a kowane lokaci a likitance za a iya yi tun daga haihuwan yaro har zuwa ma har ya girma za a iya ba lokacin da ba za a iya yi ba waɗanda da suke ganin cewa ba sa so su yi a wani lokaci ma sun kai wani matsayi na girma sun kai adulthood sai su ga cewa watakila sun fara saduwa da abin da sai su ga cewa abin baya musu yadda ya kamata saboda haka nan sai su ga cewa ya kamata a yi musu abin nan so da kowane lokaci za a iya yin kaciya to misali idan ba a yi wannan shayi ko kaciya ba sai kuma mutum ya fara cin karo da waɗannan cututtuka shin idan aka zo aka yi masa daga bayan nan zai samu lafiya zai samu lafiya kwarai da gaske domin ai bayan an yi kaciya in za a ba da waɗansu ƙwayoyin magunguna wanda zai hana ƙwayan cuta ta hau da wanda zai kashe zafi har zuwa abin yawanci bai wuce sati daya kwana goma ya warke ka irga wasu kwayoyin cuta da suka shafi hiv da wasu da kai lissafa ne da ba zai eh. iya tunawa ba eh. idan mutum ba a yi masa shayin nan ba sai ya zo ya fara samun matsala watakila mafitsara ta samu matsala da sauransu eh. shin idan aka zo aka yi masa daga baya zai samu lafiya ga waɗannan cututtukan da a to kafin a mishi kaciya ɗin. za a bashi magani domin a warkar da waɗannan abin nan saboda za a yanka jikin fata ne bayuwa da waɗannan ƙwayoyin cuta ya zama an wa mutum kaciya din saboda haka za a bashi magunguna wanda zai kashe waɗannan ƙwayoyin cuta bayan ya kashe ya warke sannan sai a zo a mishi kaciya din to idan aka bashi magunguna misali ya warke sai kuma ba a yi kaciyan ba shin akwai yiwuwar cewa cutar za ta dawo idan wajen da ya samu waɗannan cutar yana tare da shi zai samu sai dai wajen misali ko a wajen iyali ne idan aka samu cutar a wajenta a jikin wannan mata din kuma ba a yi kaciyan ba ya sake komawa ya sadu da ita to shi ma zai sake ɗauka a yi to sai dai idan ita ma saboda yawancin waɗannan kamar stds da ake kira yawanci dole idan an yi tiritin namiji an ba wa namiji magani ita ma mace da ake tare da ita ita ma sai an ba ta magani saboda haka akwai aune aunan da za a yi ko na fitsari ko na wani discharge ne ko menene za a auna a ga wace irin kwayan cuta ce kuma wani magani ne zai iya kashe shi saboda haka nan sai a bada magunguna din sai zama an yi maganin cutar da yake damun namijin da kuma wanda yake damun mace shin ya za a kwatanta yawan irin matsalolin nan musamman ma a najeriya shin akan samu irin matsala haka to akan dan samu amma yawancin mutanen najeriya su suna yin kajiya kowane kabila ma na najeriya yana yin kaciya da haka nan cututtukan da ake samu wajen saduwa da wanda take da ciwon ne ko kuma shi ma yana da ciwon ita ba ta da ciwon zai iya sa mata ba wai rashin yin shayi din ba ne. ba rashin yin shayi shayi ne. daga ƙarshe likita wace shawara zaka ba wa jama'a kan idan ma sun dan ji wani abu ya kamata dai a ce mutum ya duba lafiyarsa malam bahaushe ya ce lafiya uwar jiki saboda haka nan ba wai wajen azzakari kadai ba ne duk wani abu da mutum ya ga ba daidai ba ya je asibiti saboda su likitoci harkansu ne za su iya gane wace cuta ce kuma ya ya kamata a yi wa wannan cutar domin mutum ya samu waraka To masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Ba babu aihoji da ke a sai da ce a kashe duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuji